muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya kare mu da dukkanin sharri maganin nan na gwada wallahi na gwada ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba na faɗa an gwada makwabtana kai ma yanzu da kake ji na ka gwada ke ma da kike ji na ki gwada duk lokacin da muka bada magani wallahi babban burin mu shine ku yi domin in ba kwayin ba a gane maganin ma yana yi ko bai yi ko da mumin yi duk da jini na ba lallai zama ɗaya da naka ba jini na ba lallai zama ɗaya da naki ba kowanne da irin ƙarfin jinin da Allah subhanahu wataala yake masa amma an ce da gwaji idan aka ce ba a gwada maganin sai dai a ji kawai a bari to ai babu amfani yar uwata dan uwana duk wanda ka je yana da wannan matsalar da zan ambata ka gaya masa wannan abin da zan faɗa ya je ya gwada idan wannan matsalar ta kai shekara goma a jikin shi in dai ya yi wannan abin na wata ɗaya zuwa biyu bai warke ba to mukan ce mutum ya ɗauki ya ci gaba da lazimi ƙila wata jarabawa ce allah ya jeho masa wanda ciwo akwai na jarabawa wanda bai jin magani duk abin da za ka yi wallahi ba zai ji magani ba a'a jarabawa ce ko kuma Allah ne da ikonsa yake son ka da wata babbar rahama wadda yake amfani da wannan wato cuta da aka ɗora maka domin a kankare maka zunubi ka dawo sumul lokacin da za ka haɗu da shi wannan ma mutane ba sani ba ciwo ba daɗi inda aka ce ciwo ne lura ba daɗi to amma alkhairi ne ga bawa manzala salama yana cewa ko kaya hatta kaya da zaka taka sai an goge maka zunubanka saboda musifa ce so in dai ba irin wannan ba zan lissafa abubuwan da kuma maganin sai ku haɗa ku amfani da shi na farko mutumin da yake fama da matsanancin ciwon kai na mura mura tana saba mutum ciwon kai ya ji kanshi kamar zai fadi zai yi wannan hadin mutumin da yake fama da mura mai toshewar hanci ya ta fama zai amfani da wannan hadin mutumin da yake mura mai zubar da majina mai ɗiga kagar mutum in ya duka majina tana diga kamar ruwa zai yi wani haɗin mutumin da yake fama da kaki daskararriyar majina ta kirji wanda idan yi kaki kaki za ka ga majina ce dunkulalliya take fitowa zai yi amfani da wani haɗin mutumin da yake fama da tari yi ta tari da ta tari musamman tarin sanyi ko yaro ko babba a yi masa wannan haɗin na kwana goma sha hudu in allah ya yarda in allah ya yarda sai ya rabu da wannan matsala ba wai in mun faɗi sati biyun zai zamanto adadin kenan ba ana wuce haka har wata biyu ana iya amfani da matsala saboda ba a san yanayin yadda murar ta kama ka ba da tsawon lokacin da take a jikinka wannan shine masu fama da wannan matsalolin za su yi amfani da shi zubar ruwa na ido kaikayin ido duka tari mura mura mai dadashe makoshi mutum yana magana ba a jin abin da yake faɗa ya yi amfani da wannan haɗin ko kuma mutum in ya kwanta ya kai ta soshe-soshe jikin shi ta soshe-soshe zai amfani da wannan haɗin abubuwa ne ga su guda haka na farko za a samu lemun tsami na biyu za a samu citta ɗanya na uku za a samu zuma na hudu za a samu kanumfari suyi lemun tsami dinja ɗanya citta kenan zuma fari shayi ne mai daɗi kuma mai magani shayi mai daɗi kuma ga magani ga fa'ida ba ɗaci ba bauri ba hamami sai daɗi kuma ya maka magani yadda ake hada shi shine haɗin shan lokaci ɗaya zan faɗa haɗin shan da za a sha shanye yanzu shi zan faɗa abinda ake shi ne za a samo citta ɗanya madaidaiciya ƙwara ɗaya ko ƙwara ɗaya da rabi za a ɗebo kanunfari ƙaramin cokali za a ɗauko lemun tsami ƙanana guda biyu su ne dama waɗanda ake so ka fahimta za a ɗauko citta ɗanya a babba da ƙarama in babba ce sosai ɗaya ta isa za a ɗebo kanunfari ƙaramin cokali za a ɗauko lemun tsami ƙanana guda biyu sai a zuba ruwa kofi ɗaya da rabi a kan wuta sai a ɓara wannan cittar sai a yayyanka ta sai a ɗebe ta a zuba ta a cikin wannan ruwa sai a ɗauko wannan kanunfarin ƙaramin cokali sai a zuba sai a ɗauko lemun tsami ƙanana sai a yayyanka su har da ɓawon sai a wurga ɗan uwa idan akwai zuma mai kyau a ɗebo cokali uku babba a zuba sai a dafa idan babu za a samu siga wannan siga a ɗebo cokali biyu babba ko uku a zuba sai a dafa shikenan ka haɗa shikenan kin haɗa wannan haɗin na shan lokaci ɗaya ne duk in aka haɗa wannan lokaci ɗaya za a shanye shi babban mutum tun daga shekara sha biyu har shekara saba'in sittin zai yi wannan haɗin na mutum ɗaya idan da ƙasa daga shekara goma ne za a raba ruwan biyu a ba shi ya sha kuma da ɗumi ake so a sha shi kamar shayi yadda ake dafa shayi haka ake so a sha shi da zafin shi ake so ya amfani da shi don allah ku gwada wannan na gaya muku wallahi na gwada ban ma san adadin gwada da ne ba duk wata majina da take kirjinka daskararriyar majina da wani kasala da kake ji ko da yake dai sai kun gwada karin cika kuma Allah ya baku ikon gwada in an gwada an gaya a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada kira mata da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi masu